wannan shine darasi na goma daga cikin darussan tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata na ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara a insha Allah za mu tashi aya ta a talatin da biyu a cikin wannan sura a hakikanin gaskiya da akwai tambayoyi da ake rubutowa kamar yadda la'alla masu kallon kallonmu sukan iya ganin a lamban waya da ake rubutawa don rubuta tambayoyi to akwai tambayoyi da suke zuwa sun ɗan yawa za mu ɗan karanta wa'insu daga ciki a takaice amma nan ga wata tambaya ta farko mai tambaya ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah may Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly may he increase you in wisdom knowledge and iman and may he crown your effort with al-jannah firdaus amin Question. What is the concept of etiquette, rules and regulations, to us, our do's and don'ts, activities that are encouraged and those are disencouraged uh, during this period? His question is concerning, is concerning the uh, etiquette, that is seclusion. Uh, etiquette in English means seclusion, to make some days or at least day and night in a month for the purpose of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. So the main purpose, the main purpose of itikaf or seclusion is to worship Allah subhanahu wa ta'ala exclusively. Do not uh, engage in anything else other than uh, other than worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. To be exclusively engage in worshiping Allah subhanahu wa ta'ala by reciting the Holy Quran and also making a lot of supplications, prayers, uh, uh, that is three things that I mentioned, reciting the Holy Quran, prayers, supplications, and indeed, fasting. You know that you cannot perform EO or you cannot uh, commence itikaf without being in the state of fasting. So the, the first condition of itikaf is to be in fasting uh, period. So, and then when you enter the itikaf, you can do it in a 24 hours period, that's day and night, or more than that. 10 days, 20 days, all for itikaf. So itikaf is a act of ibadah that usually we used to do it in Ramadan, in the last 10 days of Ramadan. But it is permissible to do the itikaf in the rest of the month if you are free to do it. The most important conditions is that to be in the state of fasting, to recite the Holy Quran all the time, saying a lot of the prophetic uh, uh, supplications, du'at, and the and nawafil as-salah and the qiyamul layl. So anybody who is engaged in itikaf is not permitted to go out of the mosque unless in a serious issues. That, for instance, if there is no toilet in the mosque, so he must need to go out in order to free himself. And also if there is nobody to bring food for him into the mosque, he can go out to his house and bring back his food. All these kind of critical conditions or uh, humanitarian needs that you cannot be with, uh, without it. You can do it during itikaf. But when you are in itikaf, you cannot go out to the market, buy something, sell something, you cannot visit your friend if he is ill in his house or in the hospital. If you have somebody deceased in your family or your friends, you cannot follow him to the cemetery. All these kind of acts, you cannot do it. You cannot do it during itikaf. Your, your time is for Allah subhanahu wa ta'ala. You have already submit all your doings to the Allah subhanahu wa ta'ala in that period. That's concerning itikaf. And uh, there are some written questions uh, sent to me through the SMS in our number shown on the screen. Some of these questions that I can read or go through it now are like this. Uh, the first question assalamu alaikum malam tambaya na shine kai ne ka zo yin sallah misali magare sai baka samu raka'a biyu ba to malam duk biyun nan da za ka yi su a bayyane ne ko kuma amsa shine a matsabar malikiya in ka samu raka'a ɗaya a sallar magariba, sauran biyu ɗin duk za ka yi fatiha da sura da tahiya kuma duk a bayyane wannan shine bina'ul af'ali wa qada'ul aqwali a matsabar malikiya da akwai wani kauli na malamai cewa idan ka zo in ka samu raka'a daya a magariba in za ka rama raka'ar da za ka fara ramawa Fatiha da sura a bayyane da tahiyya raka'ar karshe kuma Fatiha a asirce ba a bayyana ba wannan ma kauli ne mai karfi hadisi ya karfafa haka akwai tambaya ta biyu mai tambayan yake cewa assalamu alaikum assalamu alaikum a malam ina fata assalamu alaikum malam dan Allah ina tambaya ni na kasance ina yin alluran family family planning to sai ya kasance jini na sai yayi kwana 13 malam ya zan yi ibada na al'ada na kwana hudu ne ko biyar nake yi ma'ana tana al'ada kwana hudu ko biyar sai ta allura na family planning sai wannan al'ada nata yana kai mata kwana goma sha uku a nan wurin kwana biyar ɗin nan da take na al'ada shine al'adanta sai ta jira tsarin kwana uku sun zama kwana takwas idan bai tsaya ba sai ta ci gaba da ibadanta kuma ta canza tsari in tana allura ne ta koma wani abin daban da akwai hanyoyi daban-daban wanda zai sa mace ta samu tazara na haihuwa har ta gama shayar da yaronta wani zai ta to malam family planning din ya halatta ne ko menene da akwai bambanci tsakanin wato ainihin mutum ya ce ba zan haihu ba sai na gama shayar da wannan yaro sai ɗana ya yi ƙwari da kuma mutum ya ce ni dai ‘ya'ya biyu nake bukata a rayuwa to ka cewa Allah kai ‘ya'ya biyu kuke bukata a rayuwa ko ƴaƴa hudu kake bukata a rayuwa wannan laifi ne amma ya zamana mace in ta haihu za ta samu tazara da za ta kula da wannan sannan ta ƙara haihuwa ita bata ce wa kanta iyakan ƴaƴa ta ke so ba iyaka dai takan ba da dama domin ta reni wa'annan wannan ba laifi bane matukar ba ta riga ta guji haihuwar bane gaba daya a tambaya ta gaba malam tambaya ta ita ce Ah, wannan tambayar wani ya yayo tambaya ya ce shi ɗan sanda ne a sun kama mai laifi an kai shi kotun shari'ar musulunci alkali yi masa hukunci daidai da laifinsa to amma tambayar sai ta katse a nan da fatan ya sake turowa don tambayan ta fito ba a tambaya ta gaba assalamu alaikum malam cikin addu'o'in da ake a sujada shin shin sai nafila ne ko hadda farilla ana zaɓar raka'a ne ko kuma wanda bai iya larabci ba zai yi da yarensa a takaice ana addu'a a cikin sallah ko farilla ko nafila wanda bai iya larabci ba yayi da yaren da ya iya a tambaya ta gaba Allah ya ƙara ma malan lafiya amin dan Allah malan hukuncin wanda yake haƙƙin jama'a amma ya daina ko kuma hukuncin wanda ya ci haƙƙin jama'a amma ya daina malam shin Allah zai amsa ibadinsa ya yafe mai tunda ya daina Allah zai amshi ibadan shi mana kwarai ko insha Allah in dai yayi ibadan da sharadi amma maganan Allah ya yafe ne haƙƙin jama'a ne sai ya biya duk wanda ya ci haƙƙin mutane sai ya biya Allah ba zai yafe mai sai ya biya assalamu alaikum yace nayi bari mai tambaya yace nayi bari ko ta ce kenan mace ce nayi bari an yi min wankin ciki sai ina shan maganin gargajiya mace ce ta ce ta yi bari an mata wankin ciki tana shan maganin gargajiya amma wacce take ban maganin ba musulma bace shin akwai laifi babu laifi in wacce take bata magani in dai magani ne za ta bata ita ta sha ba laifi ne ya karbi magani na rashin lafiya Kwayoyin magani ne ko maganin gargajiya ne ka karɓa wurin wanda ba musulmi ba laifi ba ne illa idan wani abu ya bayyana zahiri wanda zai iya zama laifi ma'ana maganin za ta haɗa ne da naman wata dabba wanda baka sani ba kaga tana iya zama mushi wannan zaka kiyaya amma in dai itatuwa ne ganyayyaki ne saiwa ne zaka karko a wurin wanda ba musulmi ba wannan ba laifi ba ne wannan magani ne bai zama laifi ba ah, ina ganin sai tambaya ta ƙarshe tambaya na shine ne ana aske gashin kan jaririya duka ranar bakwai kwarai da gaske wannan aski da ake yi ba ya takaitu bane akan maza gaba daya almauludu annabi ya ce wanda aka haifa in aka yi ma haihuwa ko namiji ne ko mace ne za a yi wa wannan abin haihuwa aski ranar bakwai a ranar suna kenan yadda dai muka san ana yi a wannan ƙasa tamu haka yake insha Allah za mu tashi aya ta 32 kul atiu Allah war rasul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ce walamma mana Allahul mu'minina min muwalatul kuffar a yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu'mine su dinga jibuntan kafirai talaban listijabati du'aihim domin neman karban addu'an su ma'ana kada ainihin mu'mine su zubunci kafirai dan neman a karba musu istafar da fi zikri ma yastalzimu zalika min mahabbatillah sai Allah ya koro zance domin dan ambatan abin da yake lizimta son Allah wa kayfiyati zalika da abin da zai sanya maka son Allah bi kaulihi ta'ala Allah yace kullahum ka ce musu ati'u Allah war rasul kuyi biyayya ga Allah da manzo fi ma ya'murukum bihi min at-tauhid a cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke umurtan ku da shi na daga tauhidi fa in tawallaw in kun bada baya an ce ku bi Allah kun ki bin Allah a'radu 'an at-ta'a sun kauce daga biyayya ga Allah fa inna Allah la yuhibbul kafirin to lalle Allah baya son kafirai fi iqamatul zahir maqamal mudmar anan wurin kaga an tsaye da zahirin suna a madadin suna koyayye kaga an ce kul asiu Allah ku da'a ga Allah kaga sai a ce fa innahu la yuhibbul kafirin amma kul asiu Allah kuma fa inna Allah kaga an kawo ainihin zahiri kuma an maimaita zahiri in an kawo zahiri kul asiu Allah fi a ce fa innahu la yuhibbu amma a nan wurin sai aka maimaita ai la yuhibbuhum wato Allah ba yi san kafirai karara bi ma'ana annahu yu'aqibuhum zai musu uquba wa la yastajibu du'a'ahum Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karba addu'an waɗanda suka kafirce me ba sai aya ta 32 inna Allah astafa adam إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم malam yace thumma zakara qasasan tubayyinu kaifa yujibu Allah du'a Allah subhanahu a anan gaba zamu ga ya kawo mana kissoshi da kissan mahaifiyar Maryam da kissan mahaifiyar Annabi Yahaya da mahaifin Annabi Yahaya da kissan mahaifiyar Annabi Isa Allah subhanahu wata'ala zai kawo kissoshi domin ya bayyana yadda Allah subhanahu ta'ala yake karba addu'o'i min ibadihi salihin daga bayin shi na kwarai alladina istakmalu shuruta qabul ad-du'a wa'anda suka cika sharuɗan karban addu'a fa qala Allah subhanahu ce yace inna Allah astafa adam lalle Allah subhanahu ta'ala ya zabi annabi adam da abubuwa guda biyar iftara adam Allah ya zaɓi annabi Adam da abubuwa guda biyar, wa Nuhan, Allah ya zaɓi annabi Nuhu da abubuwa guda biyar, wa ala Ibrahima, Allah ya zaɓi annabi Ibrahima da abubuwa guda biyar, wa ala Imran, Allah ya zaɓi Imran da abubuwa guda biyar, bi ma'ana anfusihim, ma'ana ala Ibrahima wa ala Imran, bi ma'ana Ibrahima wa Imran. Alal alamina Allah ya zaɓe su akan bayi akan talikai gaba ɗaya bistijabati adiyatihim ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake karban addu'an wa'annan bayi wa ja'ala al a min naslihim kuma Allah ya sanya dukkan annabawa da suka zo daga baya daga zuriyar annabi Adam ne da annabi Nuhu da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam kaga Allah subhanahu wataala ya zabi annabi Adam a yayin da Allah ya halicce shi da hannun shi ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ba haka bane Allah subhanahu wata'ala ya zabi annabi Adam ta inda ya sanar da shi sunaye wa 'allama Adam al-asma'a kullaha Allah subhanahu wata'ala ya zabi annabi Adam ta yadda ya sanya mala'iku si wa annabi Adam sujada wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adama fasajadu Allah subhanahu wata'ala ya zabi annabi Adam ta yayin da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi Adam ya zauna a cikin aljanna ya zauna a cikin aljanna da shi da matar shi fa kula minha ragadan haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi shajara zuwa karshe sannan kuma abu na biyar Allah subhanahu wata'ala ya zabi annabi Adam da ya sanya shine uban mutane gaba daya duk jama'a daga zuriyar suke annabi Nuhu shi ma Allah ya zabe shi Allah ya sanya shi shine uban uban mutane gaba ɗaya na biyu saboda an halakar da mutane gaba ɗaya waɗanda suka tsira a cikin kwale-kwalen annabi Nuhu mutane ne arba'in ko arba'in da motsi kuma zuriyar annabi Nuhu ce ta ci gaba da wanzuwa Allah subhanahu wata'ala ya sanya annabi Nuhu da zaɓe shi ya zamo shine uban annabawa Allah subhanahu ta'ala ya sanya annabi Nuhu shine wanda ya yi addu'a Allah subhanahu wataala ya halakar da duniya gaba ɗaya. duk wanda ke cikin duniyar Allah subhanahu wataala ya halakar da shi Allah subhanahu wataala ya sanya annabi Nuhu shine wanda ya kwashe mutane a cikin jirgin ruwa duk wanda ya shiga jirgin ruwan annabi Nuhu to hakikatan ya tsira wa'annan duk ne da Allah ya yi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma Allah ya zaɓe shi a yayin da Allah ya zaɓe shi a matsayin badadayi wacce Allahu Ibrahima khalila Allah subhanahu wataala ya zaɓi annabi Ibrahima a matsayin badaɗayin shi Allah subhanahu wataala ya sanya annabi Ibrahima ya zamo shine abul anbiya'i annabawan duk da aka yi daga zuriyar shi ce mun ga cewa bangaren Yahudawa annabi Ishaqa bangaren Larabawa kuma annabi Isma'il wanda kaka ne ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu ta'ala ya zaɓi annabi Ibrahima ya bashi ginin ɗakin shi mai daraja ɗakin Ka'aba Allah subhanahu ta'ala ya ne wannan zaɓi a zaɓi ya bashi Allah subhanahu ta'ala ya zaɓi annabi Ibrahima wa yadhbitala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama wayannan kalmomi abubuwa guda goma ne Allah ya jarrabi annabi Ibrahima kai. kuma duk ya ci nasara a kan waɗannan abubuwa daga cikin zaɓin da Allah ya yi wa annabi Ibrahima annabi Ibrahima shi kaɗai ne wanda Allah ya ce ne wa Ibrahima alladhi waffa da annabi Ibrahima wanda shi ya cika sauran annabawa sai kaga an kawo inda suka yi kuskure Allah subhanahu wataala yace wa asa adama rabbu wa asa wa asa adamu rabbahu fagawa annabi adama ya sabawa Allah ubangijin shi amma annabi ibrahima Allah yace wa ibrahim allazi waffa annabi ibrahim shine wanda ya cika ana cewa mutum tara yake bai cika goma ba to Allah ya ce annabi ibrahima ya cika goma karan shi ya kai tsaiko ya kai duk inda ake so a kai ya kai shi sa Allah ya ce inna Allah astafa Adam lalle Allah ya zabi annabi Adam wa wa wa Nuhan Allah ya zabi annabi Nuhu wa ala Ibrahim Allah ya zabi annabi Ibrahim shi kanshi shi ake nufi da ali Imran alal alamin akan dukkan bayi zurriyatan ba'dhuha min ba'd wayannan zuriya ne tashi daga tashi za ga cewa zabi ne na Allah duka za a ga cewa tushe guda ne wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina ana magana kan annabi ibrahim Allah ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyati dauda wa min dhurriyyati dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusuf wa musa wa haruna wa kadhalika najdil muhsinin وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ainihin annabawa goma sha shida kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su a wuri ɗaya a cikin alkur'ani kuma Allah ya ce wa habna lahu duk kyauta ne muka yi wa annabi ainihin Ibrahima yace kuma wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim yace zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau ashraku la habita anhum ma kanu har zuwa inda Allah ya ce ulaiikal ladina hadallah wa'annan annabawa sune wa'anda Allah ya shirya fa bihudahum muqtadi idan kana so kai kwaikwayo to kwaikwayi shiryarwa da tsari da tafiya da suluki da watira irin na annabawa alaihimus salatu wassalam da haka yace zuriyatan ba'dha min ba'd wannan ainihin sashi ne daga sashi 'ya'yan sashi minhum wallahu sami'un Allah mai ji ne li du'a'i man da'ahu ga addu'an wanda ya ji shi a wanda ya kiraye shi alimun Allah subhanahu wata'ala masani ne bihi da duk wanda yake kiran shi yana addu'a sai Allah ya ce iz qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu lak iz qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم wato uzkur ka ambata musu iz qalat imra'atu imran a yayin da matar imrana tace wato zaka ga imra'atu in dai an ambaci mijinta a qur'ani to zaka ga imra'atu ta'un din budaddiya ce ko kuwa rufaffiya ce budaddiya ce to ma'ana tana da miji kenan shine imra'atu in ka ga imra'atu ta zo a rubutun qur'ani imra'atu da ta'un budaddiya to za ga an ambaci mijinta amma idan ba ambaci mijinta ba za ga imra'atu ta zo ne da ta'u marbuta ta'un daurarriya aw imra'atan mu'minatan wahabat nafsaha lin nabi za ga imra'a nan wurin ta'un din marbuta ne amma in dai tana da aure an ambaci mijinta za a ga an kawo ta'un maftuha sai a ambaci mijin in kuma ba ta da aure sai ga an kawo in dai ba za a ambaci mijinta ba to za a ga ta'un din ta ainihin zo ainihin marbuta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun kaga imra'a a nan wurin ita ma da ta'un tunda ba a ce imra'atu wana ba sai aka ce imra'atun kaga ta'u marbuta ce to din da ga imra'atu ta zo qur'ani za a ga ɗayan biyu ne maftuha za a ambaci mijinta marbuta za ga ba ambaci miji ba wannan kuma tsari ne na rubutun alqur'ani kuma kowanne yana da tasiri wurin karatu ko bai da tasiri yana da tasiri me tasirin wurin karatu wa zai iya faɗa imra'atu in ta zo maftuha da imra'atu in ta zo marbuta me bambancin su wurin karantawa akwai bambanci idan za ka tsaya akan imra'atu iz qalat imra'at iz qalat imra'at to kenan ta'un din za a ji ta imra'at amma idan ta'un marbuta ne wa in kana rajulan yurasu kalalatan aw imra'a sai ka ce aw imra'a ba za ka ce aw ba saboda ta'un din marbuta ne wa in kana rajulan yurasu kalalatan aw imra'atan wa lahu akun aw ukhtun kaga imra'a za a faɗe ta ne da ha'un in za a tsaya wannan shine bambanci idan ta'un din maftuha ne zaka ga in an zo faɗa za a ambaci ta'un idan kuma in an zo tsayawa in marbuta ne in an zo tsayawa ha'un za a faɗa kaga wannan duka ya kamata kenan masu karatun Qur'ani su dinga kula da wannan imra'a imra'a amma yadda ake tsayawa kan kowace da bambanci a yace Hanna ita matan Imran sunanta Hannatu daga nan aka samu sunan Hannatu ko Hanna bintu Faqud lamma asannat a yayin da shekaru ya mata yawa ta manyanta washtaqat lil waladi ta buƙaci da fada'atillah sai ta roki Allah wa ahassat bil hamli kuma sai ta ji motsin ta samu ciki tace rabbi ya Allah inni nazartu lalle ni nayi maka alwashi an ada laka ma fi batni muharrara zan yanta maka abin da yake cikin ciki na atiqan khalisa zan yanta shi tsantsamin shawagilin duniya tace ya Allah idan ka bani da ya Allah idan ka bani da wannan da da ka bani to ainihin na bayar da shi sadaka gare ka yayi ta yin aikin masallaci babu abun duniyan da zai ba zai aikin duniya ba li khidmati baitikal muqaddas domin yin hidima ga baitul maqdis an fahimci wannan hannatu matan imrana ta samu ciki ta ce ya Allah inna haihu wannan ɗa na ciki na ya Allah na bayar da shi na yantar da shi ba abin da zai na sadaukar da shi ne sacrificing da shi akan ya zauna ya ta aikin masallaci kawai an gane wannan idan uwa ce wannan alƙawari ko uba ye wannan alƙawari za a ga dan nan a kasuwa Ai ayyewa Allah alƙawari ya ba Allah ɗan kenan ko shine ainihin tahariri kenan duk wanda ya ce ya ba da ɗan shi muharrar ma'ana dan fa ba zai aikin komai ba to tambaya anan gashi nan matan Imrana ta sadaukar da abin da za ta haifa tun kafin ta haifa to ya halatta mu a al'umman mu a wannan al'umman ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan hukuncin da ake yin shi a zamanin Banu Isra'ila shin hukuncin na nan da mun wannan ayan mun ji Allah ya faɗi iz qalat imra'atu imrana tun zamanin banu isra'ila kenan ko kaga ya zama shar'u man qabalana wannan shari'an al'umman da suka gabace mu akwai wata shekara lokacin muna makaranta a mai daki na za ta haihu mun je asibiti suna cikin asibitin wato asibiti ne na mata asibitin na mata ne zalla ko matarka ce za ta haihu baka isa ka shiga asibitin ba kada karshen ta kenan ko kaga ba maganan wai likita zai karbi dan danka ba maganan wai likita namiji zai sa hannu a al'auran matarka ya sa hannu a ciki wai ya fito da ɗa a'a shi asibitin mata ne tun daga gaba ɗaya darakta ɗin asibitin har zuwa wacce in an zo da mace ɗin za a zo da keke a ɗauke ta a mota a shiga da ita mata ne ma'aikatan asibitin mata ne zalla shikenan na kai iyali na za ta haihu a wannan asibiti to mu maza ba damun shiga shikenan nan muka kwana a waje ko wani balarabe yana kusa da ni sai yake cewa in dai mata shi ta haihu lafiya lau to nazartu lillahi ma fi batniha muharrara sai ya dauko wannan aya yace in dai matar ta haihu to ya yi wa Allah alwashi ya riga ya bar wa Allah wannan ɗa na ce me kai ka san abin da kake cewa kuwa ya ce ai shi kawai godiyar da zai wa Allah wannan ɗa kawai ya riga ya zama kayan Allah na ce to wannan a shari'ar da ta gabata kenan abinda malamai suka ce wannan ayar shari'ar shar'u man ne mu a shari'ar musulunci babu wannan a shari'ar musulunci fa idza qudiyatis salatu fantashiru fala kasuwa a shari'ar musulunci babu wani wai kawai ya kame ya harɗa kafa wai shi ba zai komai ba wai shi yana masallaci shi wali ne bawan Allah ina yake cin abinci ai mu kayan Allah ne Allah zai kawo mana nan malam to ya kake samun kayan da zaka sa ai mu na Allah ne muna nan zaune a masallaci mu ibada kawai muke yi har ta kai ga wai a ƙasan nan namu ne wani zai zo ya same ka sai ya zo ya same ka ya sha mur kawai kamar a Kano misali sai ka zo kasuwa fa kai ma kai yi mota ne tsada sai wani ya zo ya same ka sai ya ce malam ko ya ce alhaji in ka ce na'am sai ya ce aban na kakana ka san me ma'anar aban na kakana wai ai shi sharifi ne shi jikan annabi ne yana ganin kayi fakin wai a bashi na kakan shi shi baya sana'a a bashi na kafin shi shi sharu ne shi ne wani malami shahararre ne yana faɗan sunan shi kun sani ya zo ya fakin mota a kasuwa sai wani ya zo ya kawai ya mur kawai kaman kaman ya bashi ajiya ya zo alhaji na'am aban na kakana sai sha ah, waye kakan naka shi malamin yana sani wato tambayar ma da aka ce me waye kakanka wai har ma ya ji haushi wai shi yanzu a sharifi in yace ban na kakana ba a ma san kakan shi ba ya ji haushe ce annabi mana sai malamin ya ce a'a wana ya ce to ai mu dukanmu ya'yan ya bani adama ko ni ma ba banu adama bane annabi banu adama ne ya ce a to wana ai na ji ku kusa da shi ma saboda babanmu ɗaya annabi adam sai mutumin da ya ga cewa lalle ya gamu da wanda ya fi shi iyawa <laughs> sai ya kama hanya magana na kakana kuma ya yafe ya ga wanda ya fi shi to mu ne wai mutum sai ya zo ya zauna wai shi kawai wai shi bawan Allah ne wai shi yana masallaci shi kawai yana masallaci jama'a ku ta kawowa kawai in kun kawo kun ba Allah in an ba mu an ba Allah an ba dai an ba mai zaman kashe wando eh saboda haka ya zama dole mutum ya mike ainihin yi kokarin neman halal din shi Allah ya azurta mu da halal wannan aya inni nazartu laka ma fi batni muharraran wannan shar'u man qabalana ne kai yanzu idan ka haifi da ba za ka ce na haifi da na ba Allah sadakan dan ba dan nan ba zai yi komai ba kawai ya zama sadaka wa Allah a'a mu a musulunci idan ka haifi da ka sa shi a makaranta ka biya school fees ka ɗinka mai riga ka ɗinka mai wando ka nemo abinci ka bashi in bai da lafiya ka kai shi asibiti duka irin wannan ne fa abin da ke faruwa wanda muke ganin barasa-barasan nan da muke gani duk ba irin wannan ba ne shekaran jiyan nan ne ina ji ranan ranan juma'a na manta ranan yaushe ne yan kwanakin bayan nan da na je kasuwa ina zuwa ne fakin sai wani yaro ya zo bakin mota yana bara sai na tsaya nace bawan Allah kai yaro shekaran ka nawa yace min shekaran shi biyar nace shekaran ka biyar yace eh nace to nace baka azumi yace eh ina azumi nace to yanzu me kake yace shi almajiri ne ya ya zo karatu ne nace ne daga ina yace daga zamfara kawai uban da ya haifa tunda ya haifa to nazartu lillahi ma fi batni muharrar fa taqabbal minna innaka antas sami' eh ai kawai shikenan an ban an ba Allah kawai wannan ba daidai bane ka haifi da sai ka ce ka ba Allah wannan ayar a daina daukar ta ana fassara ta ba daidai ba ka haifi da nazartu laka ma fi batni muharraran fa taqabbal minni ba haka bane a da al'ummomin baya an yi wannan tabattuli amma a musulunci la tabattula fil islam annabi ya hana wai mutum ya ce shi ba zai aure ba ba zai nemi abinci ba ba zai yi komai ba wannan tabattuli an hana amma wa tabattal ilaihi tabtila shine bautawa Allah da idan ka gama za ka kasuwa ka tsaya ka bautawa Allah kai ƙiyamun laili amma kuma za ka nemi abinci shi Allah ya ce annabi yayi amma tunin da yake wai kai baka neman kuɗi baka komai sai dai a kawo ma a da a wancan zamanin an a wannan an hana na ɗan yi dogon bayani akan wannan aya ne saboda muna cikin wannan kuskuren gaba ɗaya bai wuce kwana uku ba yaro ɗan shekara biyar daga zamfara an turo shi babu uwa babu uba ranar lahadi nan da ta wuce Ummul Khair Foundation sun shirya wani taro sun gayyaci ni nayi wa'azi a wurin an zo mana da wani yaro a wurin wanda aka tsinta ya zo bara yaron nan gaba ɗaya yaron shi ma bai wuce shekara biyar ba yaron nan ya zo bara aka kula bai da lafiya wa'insu yaran suna zuwa su bara su san duk yadda za su kullum almajiri akwai almajiran da yake ban ce duka makarantu ba amma akwai waɗansu makarantun ban ce duka ba wanda malaman ke sanya wa almajirai balance akwai almajirin da dole kullum sai ya kai naira dari balance ɗin shi naira dari kamar okada akwai kuma almajirin da shi balance ɗin shi ba naira ɗari ba ne amma zai kawo abinci to wannan almajiri an same shi matar ta kula cewa bai da lafiya take faɗa mana a gaban deputy commissioner na 'yan sanda a lokacin muna zaune ranar lahadi suke cewa ga yaron nan ta gabe da lafiya aka kai shi asibiti da aka yi diagnosing din wannan yaron aka tarar yaron yana da ciwon koda yana da ciwon hanta kuma yaron sikila ne yana da ciwon koda yana da ciwon hanta kuma sikila ne kuma shekaran shi biyar ina baban shi daga zamfara yawanci sai kaji an ce zamfara katsina zamfara katsina yawanci ba ko ina magana da zamfarawa ko katsinawa musu kuri yawanci haka zaka dinga ji aka ce ina mahaifin yaron wai yaron ya rasu maraya ne to ko ya rasu bai da uwa bai da dangin uba bai da dangin uwa ba amana bane akan su take dai aka yi magana cewa ranar Mande za a yi kokari a kira ainihin wanda daga cikin kwamishinoni a can zamfara din a samu a san yadda za a yi a fitar da wannan yaro daga cikin musibar da yake ciki yaro ɗan shekara biyar maraya daga zamfara yana kaduna yana da ciwon hanta da ciwon koda sikila ne kuma almajiri yana neman wa malamin shi abinci don Allah wannan ba rashin imani bane Da haka jama'a in ana fassara muku wannan ayan nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim kasan cewa wannan aya shar'u man ne malaman mu na musulunci sun ce wannan ayar ba a cikin wannan al'umma bane mu a cikin al'umman mu ba za ka haifi da ba ka ce ka ba Allah ɗan nan ba zai makaranta ba ba zai nemi abinci ba zai aikin hannu ba zai kasuwanci ba wai kayan Allah ne ya zauna masallaci ta ibada yana sharan masallaci wannan an yi shi a zamanin Imra'atu Imran amma a zamaninmu malamai suka ce babu wannan a shari'ar musulunci kowa ya haifi ɗa ya rike kowa ya haifi ɗa ya sa shi a makaranta ya ba shi tarbiyya ya kula da shi Allah ya shirye mu yace a ah, fataqabbal minni tace ya Allah karbi wannan kyauta da ne maka tada innaka antas samiul alim lalle kai majiyi ne liddu'a ga addu'a al alim masani bin niyat da niyoyi wa halaka imran imran ya rasu wa hiya hamil ya bar matar shi hannatu tana da cikin maryama falamma wada'ata falamma wada'atha qala وبعضها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان na'am a wato mu masu karantarwa ko masu wa'azi ba mu da abin da za mu iya yi sai dai irin wannan bayani ba mu da abin da za mu sai irin wannan ba mu da doka a hannu amma hukuma su sani Allah zai tambaye ta iyaye ma su sani Allah zai tambaye su iyaye su sani duk dan da ka kawo duniya to an ta mas'ulun anhu sai Allah ya tambaye ka game da wannan da da ka kawo shi duniya ya ya kai da shi dole ne mu san wannan amma ba zai yi wa bar yara suna wulakanta ba yara a basu suna wulakanta har yaro ya gama karatun nan kaga cewa dama an riga an ja layi da malan da ƴaƴan malan su su ne ƴan gata almajirai da 'ya'yan muridai su kuma su mutu har abada a muridai suke suna tafiya suna haihuwan muridai a haka za su kare shi ɗan malam yana nan yana cikin hutu yana cikin jin daɗi ana nemowa a bashi shi kuma ɗan muridi ana ce mai albarkan qur'ani shine kai bara ai baran nan shine albarkan qur'ani amma fa malamin nan fa idan ya samu dama wallahi na san malamin da yake yana da almajirai ga sunan birjik suna kwana a wulakance in ga inda suke da warin fitsari da zarni da kazanta da da menene su kuɗin cizo da sauro da tsutsa ai duk ba a magana wannan dama abokan kwana ne eh irin wannan za ga wurin kwanansu su to da tsutsa da kuɗin cizo suna da suna da resident permission a nan wurin an riga an ba su abin kai indijin nema na ɗakin kawai lafiya lau su sun zama yan gidan amma kuma shi malamin zai iya ɗaukan ɗan shi da bai kai shekara goma ba ya tura shi ƙasashen larabawa morocco ne sudan ne misira ne ina ne su je su karatu don haka ɗan je zai ƙara dawowa in ya girma ya zama shehi shi kuma wannan in ya girma ya zama muridi a haka za a yi ta tafiya da layin muridai da layin shehun a shehunnai wa ja'ala bainal bahrain hajiza tsakanin su akwai iyaka ba wanda zai shiga Allah ya sauke iyaka dai mu nasiha mu ce a gyara alhamdulillah da'awar sunna a wannan ƙasa ta zo mana da makarantun islamiya da tsarin karatu ingantacce har an kwaikwaya to sai a kiyaye hukuma ta kuma ta kula da wannan ta san cewa sai Allah ya tambaye ta duk wani gwamna duk wani shugaban kasa sai Allah ya tambaye shi akan ƴaƴan nan da suke yawo a cikin gari wanda ba a san asalin su ba in ka tsaya ka bincika za ka ga wani daga jaha kaza da jaha kaza da jaha kaza an faɗa mana an ga wani malami ƴan sanda suka kama shi malami ne da ɗalibai hamsin suna bin shi kaman kudaje ƴan sanda suka samu shakka kan suka kamo shi aka zo kai malam ina ka samu wa'annan yaran yace duka yaran shi ne almajiran shi ne kuma duk ya karɓo su ne wurin iyayensu yanzu kuma damuna ta faɗi za su koma kawai ya je ya raba wa iyayen kayansu a shiga gona DPO na 'yan sanda ya sake shi daga baya magana ta hausa macen wurin 'yan sanda manya aka ƙara kira aka ce a nemo shi har ya kama hanyar Zariya aka nemo shi aka zo da shi aka bincika ya ce wallahi duk iyayen yaran nan ba wanda bai sani ba yara hamsin to ya za a yi ci da yara hamsin yaya za a yi rayuwa daga nan ne wani yaron ya karatu a samu ya kira madalla wani yaron kuma daga nan wallahi iyayen shi sun yi sallama da shi kenan har abada wani yaron daga nan zai zama barawo wani ya zamo gardi wani ya zamo dan fashi wani ya zamo gashi nan wani ma ya mutu a yashe ba a san ma asalin shi ba wani ya zamo dan tasha hakan nan zaka gani kawai dai gashi nan dai an dai haifa an watsar ina yaran wani ai da muka tura shi karatu har yanzu bai dawo ba yana can ai yaran mun ga yana da kwazo yana da kokari ya tafi neman Qur'ani Allah ya kiyaye falamma wada'atha walad hajariya yayin da hannatu ta haifi maryama ga ta mace wa kanat tarju an yakuna gulaman tana fatan ta haifi namiji ne id lam yakun yuharraru illa al-gilman domin a zamanin su ba a tahariri sai yara ainihin mazaje a ah, ta tace ma'azratan ya rabbi ya Allah ina neman ka bani uzuri inni wada'tuha unsa gashi mace ce na haifa ni kuma ne maka alƙawarin na baka sadakan abin da zan haifa wallahu a'lamu ai Allah shine ya sani alimun bima wada'at ya san abin da ta haifa jumlatu i'tiradin min kalamihi ta'ala jumla ce mu'tarida daga zancen Allah ta'ala wa fi qira'atin bi dhammi ta wallahu a'lamu bima wada'tu walaysa adh-dhakaru alladhi talabtuka al-unsa allati wahibtu tace namijin da na roƙa bai zo ɗaya da mace da aka bani ba li'annahu yuqsadul hidima domin ta roka da zai wa masallaci hidima ne wa hiya la tasluhu laha tana ganin mace ba za ta iya hidima ga masallaci ba li ha, saboda mace na da rauni wa auratiha kuma mace gaba ɗayan ta al'aura ce mace abin boyewa ce mace abin alkintawa ce mace abin tanadi ce mace ba wacce ake bari kowa ya dinga fita kowa ya dinga ganin ta bane wa ma ya'tariha min haidi kuma mace in ka ce ta zauna masallaci haila zai dinga zuwa mata wani hawi da makamancin su wa inni sammaituha maryam tace na sanya mata suna maryam wa inni u'iduha bika dhurriyyataha kuma ina neman tsarinka da ita da zuriyarta min ash-shaytanir rajim daga shaytan abin jefewa al-masrud wanda aka jefe shi daga rahamar Allah wa fil hadisi a hadisi ma min mauludin yuladu illa masahu shaytan babu wani abin haihuwan da zaka da za a haifa face shedan ya shafe shi duk wanda aka haifa sai shedan ya shafe shi ina yuladu a yayin da ake haihuwan shi fa yastahillu sarikan sai ga yaro yayi ihu illa maryam sai dai maryam wa bin hada danta rawahu shaykhani bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi kuma insha Allah ta'ala a daidai nan ne za mu tsaya sai Allah ya nuna mana gobe sai mu tashi a rabbuha bi qabulin hasani kuma a daidai nan zan yi tambihi a wannan foundation da take daukar nauyin wannan karatu Sani Dauda Foundation insha Allah daga yau za a dinga gani bayan mun gama tafsiri a gidan TV za a ga daga tafsirin mu sauran mintuna da ya rage awa ɗaya ne muke da shi za a ga muna tafsiri na minti arba'in ko arba'in da biyar. sauran mintunan da ya rage za ku ga ana sa tafsiri ne ko kuma za a fara sa tafsiri daga yau insha Allah daga rana ta goma a watan azumi za a fara sanya tafsiri ko kuma wa'azi da harshen Igbo wannan shine karo na farko da ƴan uwanmu iyamurai muke so su ma su fito a san cewa akwai musulmai a cikin Igbo so insha Allah dai wannan cibiya za ta ci gaba da ɗaukar nauyin wannan bayan mun gama tafsiri da akwai shiri mai suna The Beauty of Islam The Beauty of Islam in Igbo language so shi za a dinga sanyawa daga na gama karatuna za a sanya da harshen Igbo na tsawon minti biyar fata muke a samu wanda zai iya ɗaukar nauyin tafsirin Igbo ɗin na awa ɗaya shi ma idan an samu kuma hakikatan muna fatan haka domin a ci gaba da yaɗa da'awa alhamdulillah da akwai yan uwan iyamurai da yawan gaske amma suna wasa a wurare daban-daban muna so su haɗu wuri guda domin ainihin a ji sautin su a san cewa akwai su a addinin nan ainihin wanda zai karfafa gwiwan waɗanda suke jin wannan harshe su ma su shigo musulunci Allah ya karba ayyukan mu ya yarda da mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu wassalamu alaikum 他这个境界。